barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin 25 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka cika ni da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin daren darussa na tafsirin suratul qasas za mu tashi daga faɗin Allah madaukin sarki aya ta 59 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى ¡Gracias! متاع الحياة Na'am, Allah sarki ya ci gaba da wato bayani akan a tankiya da ake wa mutanen Makka da su da ire-iren su waɗanda suke girman kai suke kin bin umarnin Allah suke ƙaryata manzannin Allah. Allah ya ce wa ma na rabbuka muhulikal kura kuma ubangijinka bai kasance mai halakar da garuruwa ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasula har sai ya aiko da manzo a cikin mafi girman garuruwan yatlu alaihim ayatihi manzon ya karanta wa al'ummar ayoyin Allah wa ma kunna kura qura mu ji Allah ba mu kasance masu halakar da garuruwa ba illa wa ahluha zalimuna face sai in mutanen garin sun zama azzalimai wa ma utitum min shay'in kuma ba wani abu da aka ba ku famata'ul hayatid dunya sai ya zama cewa abun more rayuwar duniya ne kawai wa zinataha da kyalkyalinta wama inda Allahi khairun wa abqa abin da ke wurin Allah shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba Allah yana ci gaba da bayyana wa mutanen makka kamar yadda anan ya ambata ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah zai halaka garuruwan kafirai zai zama alqura anan wato dukkanin garuruwa ko kuma alqura garuruwan da ke kewaye da makka baya cikin sunnar Allah ya halakar da garuruwa ya musu azaba ko ya aiko musu da wani bala'i hatta ya ba'atha fi ummiha ha har hatta ya aiko da manzo a cikin mafi girman garin ummiha ay akbaraha wa a'zamaha mafi girman garin wato kamar da al'ada garuruwa suke akwai manyan birane sana ku kuma kananan garuruwa da alƙaryu kewaye da birane to wannan babban garin shine ummu hada ummul qura wato akan keɓance mafi girman garin ya zama shi za a aiko da manzo saboda nan ne manya suke nan ne cibiya sauran garuruwan suna ɗaukar doka ne suna koyi da wannan babban garin kamar da muka san a bisa tsarin al'umma haka kowane garuruwa da ke kewaye da babban birni zai zama wannan babban birnin shi ne a su a kasuwanci a tattalin arziki a al'adu a addini a tsaro da kiwon lafiya da sauran abubuwa sai zama wato suna bin wannan birnin ne wasu kuma suka ce a nan ba ana magana akan birane ne ga magarba ana magana akan ita makka ne kuma kana rabbuka muhlikal qura Allah ba zai halakar da garuruwan da ke kewaye da makka ba hatta ya ba aka fi ummiha hatta ya aiko a cikin ita makka din rasulan saboda ita ce mafi girman garuruwan larabawa mafi shaharar garuruwa a cikin al'ummar larabawa da ma sauran al'ummomi a wancan zamunna har ma kuma da yanzu saboda matsayin ka'aba da matsayin masallaci mai alfarma da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce alqura jam'i ne na alqarya alqura a larabci ana nufin garuruwa tabbatattu waɗanda suke da mutane wanda suka zauna dindindin su ake ce ma alqarya ah, yana daga cikin abin da ya kamata mu lura su a larabci alƙariya to ba babban birni ake rigi ba matsakaicin birni kama abinda ake ce masani ne a ingilishi idan babban birni sai a ce madina ko umul kura amma ka mu a hausa duk da an ari kalma ne daga larabci amma an buɗe ma'anarta an ce alƙariya to galibi yakan bari zuwa ga garin mafi girma ah, waɗannan garuruwa da suke kewaye da makka su ne irin kamar madina ya tariba kenan a da da da najad da makamantansu Allah ya ce a wa makanar buka muhulikal kwara. Allah zai halakar da mutanen gari mutanen ko zama mutanen garuruwan ko kuma mutanen ita makka a bisa ɗayan fasara da muka yi idan kowace fasara guda biyu ko ya zama ana magana akan garuruwa fil jumla ko ana magana akan makka a keɓance ko wata fassara tana da abin da zai goyi bayan ta cikin alkur'ani idan muka ɗauka cewa makka ake nufi kuma kanar buka muhlikal qura garuruwan da ke kewaye da makka da ita kanta hatta ya ba aka fi ummi ha rasulan garin makka rasulan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a sai a sai a fassara shi da ayoyin da suke magana akan haka idan mun dauka kuma ana nufin wato kowane gari wanda yake ce fassara ta farko fassara ta farko da malamai suke cewa ana nufin ka'ida ce amma game da garuruwa sai ka ɗauko ayoyi irin faɗin Allah wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha mundiruna babu wata alƙarya da muka halakar sai da ya zama tana da masu wa'azi zikira wa ma kunna zalimin da kuma irin faɗin Allah a cikin sutul Isra'i wa ma kunna mu'adhibina hatta na rasulan ba za mu azabtar da wata alƙarya ba sai ma ya kuma ta da manzo da irin faɗin Allah cikin qaf wa wa adun wa fir'auna wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id kaga da Allah ya lissafa sai ya ce kullun kazzabar rusula kowanne a cikinsu sun ƙaryata annabawa da haka suka cancanci azabar da Allah ya musu a bisa ma'ana ta biyu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi a nan alƙaryun da ke kewaye da makka ake magana ummul makka ake nufi sai ka ɗauko irin faɗin Allah wa kadhalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqul fista'i Allah yace irin haka muka maka wahayin alqur'ani dan kai gargadi ga mutanen makka da duk abin da ke kewaye da ita har zuwa ƙarshen duniya ta ko'ina Allah yace kuma dan ka ga kunnansu game da ranar da za a tara kowa da kowa dan za a raba mutane zuwa aljanna da wuta Allah ka tsare mu daga wuta haka da kuma faɗin Allah madaukin sarki a cikin an'am cewa wa auha wa uhiya ilayka hadha alquran litundira bihi wa man bala Allah ya maka wahayin wannan alqurani dan kai wa'azi wa duk wanda labari ya kai masa da kuma wato waɗanda kake tare da su wa man balaga da wanda labarin zai kai musu a gaba so da ka tana ya daukan duka fasarorin guda biyu tana magana akan wato Allah yana ci gaba da tsorata mutanen makka cewa alƙaryin da kuka ji labarin an halakar da su sai da aka aiko musu da manzani suka musu wa'azi sannan suka cancanci azaba da suka yi kafirci to kuma ga manzan na aiko muku yana muku wa'azi kuma kuna karyatawa saboda haka kar mamaki idan kun cancanci irin wannan azaba kuma muku ita ko kuma ya zama a keɓance Allah yana gaya musu to ga manzonan na aiko muku ku yi imani da shi in ba haka ba kun cancanci azaba kuma dama haka ne sunnar Allah kaga babu wani sabani ko karo da juna akan fasarorin sai Allah yake cewa hatta yi ba aka fi ha rasulan wato sai da Allah ya aiko manzo zuwa ga babban alƙarya ko kuma ya aiko manzo zuwa ga makka ya tulu alaihim ayatina aikin manzon nan shine ya ta karanta musu ayoyinmu yana musu bayani shine ma'anan ya yana bayani akan abinda Allah ya aiko shi na jan kunne da guje ma shirka da guje ma saƙo, da bayani akan abinda Allah ya aiko shi na aikata tauhidi da ibadar Allah da ladan da Allah zai bayar ga waɗanda ya aikata waɗanda suka aikata haka abinda mutum zai ce musu kenan a wasu masu kira'a suna karanta nan wajen kamar Hamza yana karanta immiha maimakon ummiha cewa wa makana buka mulikal qura hatta asafi immiha da kasara idan yayi waslu amma idan ya tsaya da yana fara tashi da don makamai da kowa yake tashi ba bambancin ma'ana inniha na nufin masu girma garuruwa masu girma ko garuruwa waɗanda suke cibiyoyi ga sauran garuruwa da Allah ya cike ayar da faɗinsa wa makunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun da dai inji Allah mu ba ma halakar da wata alƙarya face sai mutanen alƙaryar sun kasance a azzalimai baya cikin al'adar Allah hakanan kawai ya halakar da wata alƙarya ko da suna kafirci suna zalunci ko da suna shirka suna saban Allah ko da suna ƙin imani da Allah sai Allah ya aiko musu da manzo ya zo ya musu wa kamar da Ibn Abbas yake cewa kamar da Allah ya faɗa a cikin sura Hud yake cewa wa makana rabbuka yuhlikal qura bi wa ahluha muslihuna Allah bai kasance zai halakar da wata alƙarya ya zalunci alƙaryar ba babu zalunci a cikin aikin Allah alhalin mutanen alƙaryar suna cikin nagarta a ihlakul qura da aka ce ana nufin ihlak na ahlul qura mutanen gari ne ra'a halakar idan aka ce al-ihlak halakarwa abinda ake nufi da shi shine a gaggauto musu da azaba kafin lokacin wasu. in ba haka ba duk alƙaryu Allah yana halakar da su wato Allah zai yi wani lokaci da za su shuɗe zama babu su ko da akwai alƙaryar zai zama mutanen da suke rayuwa a cikin alƙaryar ba waɗanda suke rayuwa a baya ba ne wannan ma wata sunna Allah ce saboda ka al ihlas a cikin alƙur'ani iri biyu yana zuwa da ma'anan gaggauto da azaba idan ana magana akan kafirai yana zuwa da ma'anar sunnar Allah ta jujjuya zamani idan ana magana akan gama mutane kamar da Allah yake bada cikin Isra'i cewa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adhibuha qabla yawm al-qiyamah Allah yace aw mu'adhibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi mastura Allah ya ce wa ma wa in min babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyama ba ce kafin na al-qiyama wannan alƙarya sai ta shude sai ya zama babu ita aw mu'azzibuha ko mu'azzabtar da ita azaban shadidan azaba mai tsanani Allah ya ce kana zalika fil kitabi masura wannan abu ne rubutacce a cikin lawul mafus kaga nan a'a bace kala biyu akwai wato sunna Allah ta cewa generation suna wucewa wasu su maye gurbinsu kamar da duk garin da ka sani yanzu mutanen nan mu da muke rayuwa a wannan garin na Zaria shekara hamsin baya ba muke rayuwa a ciki ba wasu ne hala iyaye da kakanni da dangin shekara ɗari baya su ma ba su bane aka sake shekara shekara hamsin kuma wani generation ne za su sake zuwa ko da wasu a cikin mu sun saura za su zama ragowan wani generation ne ba su suke riƙe da al'umma ba to shine illa nahanu muhlikuha kabla yawmal qiyamati ina fata mun gani. ko kuma alƙaryar su kafir cewa Allah su saban Allah to shine au ha sai Allah ya musa halakarwa ta, ta lokaci ɗaya da yake yi wa kafirai irin waɗancan da ake ta labari da haka Allah yana da sunnoni guda biyu na sanya al'ummomi da shuɗe ko dai shuɗe wasu ta al'ada shine kowanne su zo su rayuwarsu su tafi wasu zo su rayuwarsu tun da aka duniya a haka ake ko kuma shuɗewarsu ta kwaf ɗaya idan sun saba wa Allah sun yi kafirci Allah ya aiko manzani sun ƙin imani to sai Allah ya darkake su idan Allah ya so idan ya darkake su ma ba zai ba su maye ba shine kamar da muka ji a jiya fatilka buyutu mukhawiya bima zalam fatilka masakinuhum lam tukam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al irin waɗannan idan Allah ya so to su ba ma za a samu baya a gare su ba idan sun wuce sun wuce kenan sai dai Allah ya bar kufai ɗin gidansu da garuruwansu don a dinga ɗaukar izina da su zaka al-ihlal iri biyu ne a cikin sunnar Allah kamar yadda wannan bayanin ya takaita insha Allah daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan aya na farko aya tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga gabaki da al'ummomin duniya al'umma da suka yi zamani da shi da al'ummomin da za su biyo bayan zamaninsa har tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haka karara a cikin hadisin muslim yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsi da Allah da ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun babu wanda zai ji labari na yahudiyun aw nasaraniyun kirista ko ba yahude thumma yamutu sannan kuma ya bari ya mutu wala yu'minu bi bai iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata riwaya wala yu'minu billazi ursiltu bihi illa kanat illa kana min ashabin nar ya zama dan wutan daka duk wanda labarin musulunci ya kai gare shi to wajibi ne ya imani in bai imani ba to yayi asara kamar da cikin alqur'ani cikin sabai Allah yake cewa wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la alamu. Allah yace ba mu aiko ka ba sai ka zama manzo ga dukkanin mutane ga baki daya amma da dama daga cikin mutane ba su sani ba yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya ambata cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi annabawan da sun kasance ana aika su zuwa ga su wa ursiltu ila an aiko ni zuwa ga gaba daya al'umma to wannan aya tana nuni zuwa ga haka fadin Allah madaukakin sarki cewa Allah yana aiko da manzanni kuma kana rubuka muni qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayati in a bisa fasar cewa yatlu alaihim ayati ko ayati ko ayatina ayatina a bisa fasar cewa ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin kuma ummul qura din makka sauran alqaryu kuma duka ainihin garuruwan da ke kewaye da Makka har zuwa bangon duniya ta ko'ina wannan aya tana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga dukkanin al'ummomi zuwa ga dukkanin kabilu zuwa ga dukkanin kasashe zuwa ga dukkan jinsin bil'adama sawa'un farare da jajaye sawa'un mutanen Asiya da mutanen Afirka da mutanen ƙarshen Turawa da mutanen Asiya ta kusa da duk wanda labari ya kai gare shi sannan aya tana nuni zuwa ga cewa ayoyi da ake wa'azi da su daga gurin Allah kuma Allah ya ce ya tulo alaihim ayatina Allah ya danganta ayoyin zuwa gare shi sannan kuma tana ƙara nuni kamar da muka ambata a baya cewa aikin annabawa shine karanta wa mutane ayoyin Allah to kamar da yake kuma aikin annabawa ha kuma yake aikin magadan annabawa malamai mun faɗi wannan a cikin darussan nan fiye da sau ɗaya cewa masu wa'azi da malamai da masu karantarwa su tsoron Allah su sani cewa aikinsu shine isar da saƙon Allah duk wani aiki da za su ɗauka wanda ba wannan ba su babu shakka za su samu tasgaro a cikinsa ko ya zama a ta rigima da su a kai ko kuma su ma samu taɗewa sun saki aikinsu mai girma aikinsu shine ci gaba da isar da saƙon Allah da ayoyin Allah masu wa'azi su san wannan za su samu salama a cikin zukatarsu sannan a Allah yana bayyana mana cikin wannan aya cewa duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah to ya cancanta azabar Allah idan ma kaga Allah bai mishi ba sai dai ko Allah ya daga mai kafa wa umli lahum inna kaydi matin ko kuma Allah ya bar shi saboda a cikin ilimin Allah za su dawo su musulunta kamar da Allah ya mutanen Makka malamai suna cewa da gaskiya abin da Allah ya daga mutanen Makka kafa suka yi ta wannan tijarar so da Allah cikin iliminsa ya kaddara cewa za su zo su musulunta innal ladhi farada alayka alquran taraduka ila ma'at da aka zo fatu makka sun musulunta kuma wannan alfarma ce Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya ƙara mishi yawan al'ummar sa yawa to idan idan kaga Allah ya kyale mutum yana ƙaryata annabawan Allah to Allah yana mai jinkiri ba ya fi karfin Allah ba sannan wannan yana nuna cikar adalcin Allah da falalarsa Allah ya ga daman da zaran sun karyata din ba sai ya ba su uzuri ba ya dau mataki a kansu amma kamar da muka ji hadisin da muka karanta a wannan darasi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kai Allah sanye wa mutane uzuri min ajali zalika arsala rusula ko arsala a kuwa kutubahu sakamakon haka Allah ya aiko da manzanni kuma ya aiko da littattafansa wannan aya tana magana akan wani ijaz al-ilmi akwai wani scientific inimitability da malamai suka yi magana a kai a wannan wajen akwai wani mai bincike wani masanin ilimin cartography cartography wani fanni ne a geography na sanin na yadda ake tsara da ake ce mishi atlas akwai wani masani mutumin kasar saudi arabia ne duk da yake asalin shi mutumin kasar a masar wani profesa ne na wannan ilimi na atlas sunan shi dr hussein kamal wanda ya rasu a 1987 wannan bawan allah shi ya jagoranci tim ɗin masu research wanda suka yi bincike na tsawon shekaru don ƙoƙarin gano me yasa Allah ya kira makka da suna ummul qura wanda daga cikin abin da suka binciko ko a cikin abin da suka concluding cewa makka ko kuma ka'aba bin akhas ita ce tsakiyar duniya ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa da aka ta tantance aka da suna ummul qura uwa alqari domin ko ina gefe ne ita ce tsakiya sai Allah ya ce ummul qura wa man hawlaha da abin da ke kewaye da ita wannan bincike yana nan a site na international abin nan abin nan society na astronomers yana nan duk da yake binciken ya fuskanci hujumi ta yawa daga masana galibin su wanda suke ba musulmai ba domin daga cikin abin da ya konkludin cewa wajibi ne ya zama agogon makka shine default agogo ba agogon grenade da ake cewa gmt ba wanda agogon wani kauye ne a a uk ya ce wajibi ne ya zama agogon makka shine ne default agogo kowane agogo shi kuma ya zama plus ko minus gwargwadon nisansa ko kusance shi da makka amma turawa sun yi ma binciken hujumi sosai amma dai bincike ne na kimiyya kuma yana nan har yanzu kuma yana daga cikin abin da ke bakin ɗansa shine waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma cikin da cewa ko ina haula makka ita ce tsakiya a shi sa Allah ya kiyata suna ummul qura ba'idan daga bincike na kimiyya malaman musulunci su ma suna da nasu taujihin akan me yasa ake yata da suna ummul qura wanda su ba bincike suke irin wannan na kimiyya da abin nan ba da science ba suka ce daga ciki saboda tana da wasu khasa'is waɗanda take banta da su babu garin da ke da wannan khasa'is din sai makka na farko shine ita ce inda aka gina gida mafi tsufa a duniya inda ake bautawa Allah inda ake bautawa Allah wato Ka'aba shine kamar ka ce masallaci na ɗaya a duniya a bayan ƙasa inda aka yi wa Allah bauta ne da alallahu ka'abatal baital harama Allah ya kira shi da suna albaitar haram mai alfarma sannan kuma shine albaitul atiq tsohon ɗakin bauta Allah daga ciki akwai wannan na biyu kuma daga ciki akwai yadda Allah madaukin sarki ya umarci annabi cikin manyan annabawa shine khalilur rahman ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi cewa ya tafi ya kaura daga inda yake a Falastino ya zagaya duniya ya je ya bincika inda Allah yake so ya ajiye ɗan shi da matar shi din a wannan lokacin Khalil sai da ya je garuruwa ƙasashen Sham ya je Misra sannan ya dawo ya dawo Makka ɗin a lokacin tana biwarin ghairi zizar'i wani wani zabo ne kawai wanda babu tsoro babu mutane ma a wajen lokacin Allah ya ce mashi to nan nake so ka aji su ya kuma aje su tafi bar su a wurin kuma su ne sanadiyar kafa garin maka. wanda wannan wata khasiya ce da babu garin da aka taɓa yin hijira a je a aje mutane a wajen inda babu kowa kuma mutane guda biyu masu rauni mace da yaro aka aje su a wajen suka sake cewa daga ciki akwai wato kasancewar makka ita ce mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine halittar Allah mafi daraja gabaki daya fil awwalin wal akhirin kuma Allah ya zaɓi makka ita ce garin haihuwarsa to ba kawai haka nan gaban za kamar yadda ba gaban za aka zaɓe ta zama mahajar Ismail ba da shi da mahaifiyarsa haka nan ba wai ko instance bane ko Allah ya zaɓa a haifa a haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka kamar da Annabi yake cewa ni zaɓaɓɓe ne iyayena zaɓaɓɓu ne kakannina zaɓaɓɓu ne Allah ya ce inna Allah safa min waladi adama kinana wasafa min kinana ta quraishi wasafa min quraishi bani bani hashim wasafani min bani hashim Allah ya yi zaɓin zaɓin zaɓin zaɓi ne sannan aka zaɓulo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka garin da aka haife shi karnin da aka haife shi shekarar da aka haife shi ranar da aka haife shi mutanen da aka aiko shi a cikinsu littafin da aka bashi duka sai da Allah ya zaba to wannan zabin da Allah ya yi na aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka shi ma ya ba ta dama ta zama ummul qura sannan ibadar aikin haji ibadar aikin haji da ake yi a Makka kadai ya halatta ayyuka da tawafi da sa'ayi da tsayuwar arafa da kwanan mina da abin nan eh, kwanan muzdalifa da duk waɗannan abubuwan da yake a sha'irul hajji a makka kadai ya halatta a yi su wannan ma ya bata wannan alfarmar cewa ta zama ummul qura sannan alfarmar da Allah ya bata na haramta wasu abubuwa da suka halitta wasu garuruwa mala'ika jibril ne Allah ya tashi da kanshi ya sakko ya zo yayin yawo da annabi Isma'il da Ibrahim su biyu din ya nuna musu ya ce to nan kamar yadda misali mai ake ci musu dallalai suke yawo da mutum ya ce fili suna mai iyaka ya sa bika to haka mala'ika jibrilu ya yawo da su ya ce musu nan shine iyaka haramin Allah Kusa sa alama anan ku sa alama anan ku sa alama anan ya kewaya da su mana ba wani mutum ne a duniya ya deciding nan ne iya alfarmar ba Allah ne da kanshi ya aiko mala'ika idan da waɗannan annabawa cewa ga abin da za a yi a wajen. To da dai abubuwa da dama da mutane suke faɗa malamai suke faɗa in ka kuma littafai manya na da irin su akhbaru makka na alfakihani irin su ansabul ashraf na albalazuri da wasu malamai kuma a zamanin nan waɗanda masana ne specialist ne kawai su akan tarihin ka ji makka za su su suna nan marubuta ne malaman jami'o'i ne masana ne fellows ne a cibiyoyin bincike akan wannan harkar. suna da rubuce-rubuce suna da museum suna da research suna nan da yawa a intanet ba ka iya ganin su akan kokarin bayani akan falalar garin makka da ababen da makka take banta da su za zama maka sun fi guda hamsin abubuwa daban-daban da take banta da su Allah ubangiji ya tsare mu al'imamu ibn taymiya Allah ya gafarta masa ya bada fatawa ko kuma amsa da ya bayar akan tambaya da aka mishi a daidai wannan gaba game da cewa wannan ayar dalili ce akan kuskurantar da 'yan jabariya da su da wani sashe na asha'ira da wasu sashe na masu goyon bayan jihar dan safuwa wanda suke cewa Allah yana tarsa sama bayinsa ta'ala amma ya kullu uluwan kabira su a gurinsu Allah yana da damar ya azaba wa bayi ko da ba su yi masa laifi ba ko da ba san ai bai aiko musu da manzanni ba ibn taymiya yake cewa wannan ya saba wa sunna Allah kamar da yake cikin majmul fatawa a ta na 11 insha Allah sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah khairun wa abqa afala ta'qilun Allah ya ce ma utitum min shay babu wani abu da aka ba ko kuma wa ma ma din ta zama wato musuliya ce sai zama ma'anarsa wallazi utitum min shay'in duk abin da aka ba ku min shay'in na ko menene fa mata'ul hayatid dunya wannan abu abin jin dadin duniya ne kawai kuma inda Allahi khairu abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi wa abqa mafi wanzuwa afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ne ba ku lissafi da hankalinku ne ba ku iya gane bambanci tsakanin abin da ke wurin Allah da wannan na duniya wannan ita ce aya ta 60 a wannan sura mai albarka a waɗanda ake magana da su a nan da aka ce wa ma'utitum ana magana da mutanen makani, ne da ana ba wancan mutumin amsa wanda ya ce su sun haƙura ne yake kafirci saboda tsoron kada in sun musulunta mutanen duniya su haɗu su kashe su inda ta huda ba aka nutakhattab to shi ake baiwa amsa yanzu kun zaɓi akan ku yi musulunci a ƙaddara da gaske ne za a zo a kashe ku kun zaɓi ku yi kafirci a kashe ku tafi lahira ku shiga wuta akan ku yi musulunci in ma an kashe ku tafi aljanna to shine Allah yake wa ma utitu min shay'in ma anan tana iya zama ko dai mausuliya tana iya zama kuma nafiya idan ta zama mausuliya to min shay'in zai zama yana da fassara ki idan zama mausuliya min shay'in to anan min ba za'ida ba ce kenan min ta zama wato li bayanil jinsi kamar fadin Allah awalam yaro ila ma khalaqallahu min shay'in ay min jinsi shay'in dan ya zama mun fassara da cewa ma utitun min shay'in duk abinda aka ba ku na ko menene sai da mamaki mausuliya wani ce fassarar malaman da da da can wasu malamai daga baya suka ce a min anan ma anan nafiya ce dan haka sai ta zama min za'ida domin ah, zai zama kenan wa utitun min shay'in babu abin da aka ba ku min shay'in na wani abu ta zama irin ta ɗaya ta irin ɗaya da wa in min shay'in illa indana khaza'in wa in min da irin wa ma wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah da ire-iren su suna nan da yawa saboda su irin waɗannan zaka ga masbuka ce bi nafiyin an zo da ma ta korewa gabanin kalli abinda da ake ce mata za'ida saboda za a iya cire ta inda larabci ne gama gari kuma ba zai kare ba daman suka ce za'ida ita ce wadda da ita da rashin ta babu bambanci wajen karfin ma'ana da qur'ani yakan kawo wasu wurare babu irinta kamar fadin Allah wattaqu yawman la tadzi nafsun an nafsin shay'an kaga dai kira ce la tadzi nafsun an nafsin min shay'in an faɗa haka ma'anar bata kare ba haka in ka ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'an sai yake daga ce wa abudullah wala tushriku bihi min shay'in to haka nan ma ka ce wa ma utitum min shay'in da wa ma utitum shay'an duka ɗaya ne a ma'ana na san na faɗa wannan wasu ba su jin daɗi saboda ana cewa akwai zai a Qur'ani sai hakuri ba abinda suke tunani zai an ƙara wa Allah ba islahi ne na malaman nahawu kuma haka yake tunda haka suke faɗi idan kai kana bin kufa sai ka ce sila ce babu komai ina fata mun gani Allah yake cewa ma wutum min shay'in duk abinda aka baku na wani abu na duniya fa mata'ul hayatid dunya so abin jin dadin duniya ne kawai Abin da ake nufi da almata shine abin da za a ji dadin shi zuwa wani lokaci ya kare ya bakka ko kai ka ƙare ka bashi shi ne mata duk abin da ke cikin duniya na jin daɗi za ka ga haka ne da sarauta da kuɗi da jin daɗin rayuwa da zaman lafiya da aminci da wadata da shahara da tashe da duk wani abu da ɗan adam yake samu a duniyan nan wanda a sanadiyar shi mu kiyaye abinda ake ake gane mata shine abin da ka ga ɗan adam yana sa'ayi zuwa gare shi don buƙatar sa kanan duniya to ne matamu abu na farko kenan na biyu ɗan adam yana wa junansa hassada a kansa to ne matamu na uku ɗan adam yana sariyar da duk wani abu da ya samu don ya samu wannan abu wannan abu guda ku suke nuna menene mata da mulki da mata da sarauta da arziki da kasuwa da cin abu mai daɗi da sanya sutura mai daɗi da kwana a ɗaki mai kyau da hawa abin hawa mai kyau da duk wani abu da kasar ɗan adam yana yi don kawai ya more shi a nan duniya shi ake cewa mata za kuma wannan abin ko dai kai ka ƙare ka bashi kana cikin jin daɗin fi a wajji mata'iha kawai sai mutuwa ta yanke shi shi za annabi ke cewa aksiru min zikiri hadinin lazzati mai yanke jin daɗin duniya ko kuma kana ji kana gani abin ya ƙare ya bakka ka koma yadda kake da ba da shi duk waɗannan ai ana gani kullum go wannan shi ake cewa mata wa ma min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha kuma kyalkyalin duniya ne abinda ake nufi da zina shine abu wanda wani lokaci zai yi kyau bayan lokaci ya koma kuma ma ba yi da kyau saboda an daina yayin irin kyan ko kuma an saba da ganin kyan ba a ganin kyan shine zina duk abin duniya haka yake Allah yake fa mata'ul hayatud dunya wa zinatuha da irin wato abun kwalliya wannan aya tana da da tsayawa irin ta cikin alqur'ani da suke tsoratar da mu akan kar mu biye makyalkyalin duniya kamar fadan Allah a cikin nahal ma inda Allahi ma inda kun yanfat ko ma inda Allahi baqin abinda ke tare da ku mai karewa ne abinda ke wurin Allah shine mai tabbatuwa a cikin Ali Imran Allah yake cewa ma inda Allahi khairun lil abrar abinda ke wurin Allah shine abinda yake mafi alkhairi ga masu tsoron Allah a wani waje Allah yake cewa mana ta duniya illa mata rayuwar duniya ba kuma bace sai morewa kawai Allah ya ce bal tu'thirun al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce a aha kuna fifita rayuwar duniya alhalin rayuwar lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi dawama Allah ya sake cewa kumal hayatud dunya illa mata'ul ghurur a cikin Ali Imran rayuwar duniya ba komai bace sai abin jin dadi wanda kuma ke shantakar da mutane al-ghurur shine wato ka shantake manta ina ka fito ina za ka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai da dama da suka zo suna nuna mana irin wannan ma'ana ba da shi ishara zuwa ga wani su hadisi na farko wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga Al-Mustawri Ibn Shaddad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi ya ce wallahi yace na rantsi da Allah mad duniya fil akhirah misalin duniya a lahira ba komai bane illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam face kamar yadda ɗayan ku zai tsoma dan yatsarsa a cikin teku falyanzur in ya cire ya duba bima yarja me ya fidda yawan arzikin duniya an ka kwatanta da na lahira shine kamar a ce kogi ne gaba ɗaya shine arzikin lahira sai ka tsoma yatsarka ka fito da ita kaga dai za ka ganta a jike ta jike tabbacin cewa an tsoma ta a ruwan amma shin za a auna ruwan nan ko da mu ɗauka ma buta ɗaya ce ruwan shin an auna shi za a ga nauyin shi ya ragu ba zai ragu ba duk da kike gashi ka ɗebi wani abu sannan wannan da ka ɗiba a yatsanka minti nawa zai iya bushe nan da nan zai zai bushe wannan da da ka ɗiba a yatsanka shin zai wadace ka wanka ko alola ba zai wadace ka to haka kwatancan duniya yake abinda duk kadi ba ba zai wadace ka ba ba zai wanzu ba kuma ba za a taɓa kwatanta shi da arzikin lahira a wata riwaya har ila yau da cikin sai muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuta bi an'ami bi an'ami ahli dunya rana alkiyama za a zo da mutumin da yafi kowa jin dadin duniya min ahli nari daga cikin kafirai waɗanda aka hukunta cewa wuta za Allah ka tsare to sai a duba a cikin su waye fi kowa sharholiya a duniya waye fi kowa arziki da ƙarfin faɗa a ji da ƙarfin tattalin arziki da more duniya sanda yake duniya sai a zo da shi gaban halittu fa yusbagu fil nari sabghatan annabi yace sai a tsoma shi a wuta tsomawa daya so ɗaya kawai za a tsoma shi sai a fidda shi sun mai yuƙallon sannan sai a ce mishi ya bi na adam kaiwa ne hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun Za ka iya tuna ka taba jin wani daɗi? Za ka iya tuna ka taba wata shaholiya a duniya fa yaqulu la wallahi ya rab sai ki ya rantsi da Allah ya Allah ubangiji ba na iya tuna wani daɗi da na taɓa ji a duniya wannan tsoman da aka mai a wuta so ɗaya ya mantar da shi duka daɗin duniya da ya taɓa ji subhanallah so ɗaya aka tsoma shi aka gwada shi kawai a cike da kasan ka tsoma riga a cikin ruwa ka fidda ta sannan annabi yake cewa thumma yuqta bi ab'ati bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahalin janna sannan sai a ɗauko wanda ya fi kowa wahala cikin talakawa cikin marasa abin hannu sarkin talakawa wanda ya rayu a duniya cikin wahala da kunci amma Allah ya sa ya mutu da imani ya tafi aljanna Allah ka sa mu cika da imani sai a zo da shi shi ma annabi ya ce fa yusbahu fil jannati sabghata shi ma sai a tsoma shi aljanna so daya sai a fitar da shi kuma yuqalu sannan a ce masa yabna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu ace ka taba tuna wani talauci da ka taba ji ka taba tuna wata wahala ko ƙunci da ka taba ji fa yaqulu la wallahi ya rabb na rantsa da kai ubangiji na Allah ma marra biya bu'sun wala shiddatan wallahi bana iya tuna wata wahala ko wani ƙunci da na taba ji a duniya saboda daɗin aljanna kawai tsoma shi nan da aka yi ta mantar da shi ga baki ɗaya wahala da ya taɓa sha a duniya subhanallah hadisi na uku wanda yana cikin sahih bukhari shine hadisin sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mawdi'u sawqin fil janna a wata riwaya la mawdi'u sauti a Hadikun janna annabi ce inda ɗayan ku zai dinga aji sanda a aljanna kamar yadda misali mutane da suke yawo da sanda kamar fulani makiyaya ko wani wanda yake da bukata ai jin sandan shi ba ta da wani wuri na musamman ta yi a bayan kyaure zai aje ta ko a tsakiyar gida ko ya wurgi da ita ma sai ya zo zai dinga nema wato ba wani abu ne muhimmi da za a tanadar mishi wurin ajiya Inda yake tare da wurin ajiyan kaya wurin ajiyan kuɗi wurin ajiyan abinci wurin ajiyan sutura komai da wurin ajiyar shi amma sanda ba ta da wani wurin ajiya na musamman to daidai inda za a iya aje sanda a alkiyama a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha iya wurin ya fi aljanna ya duniya da duk abin da ke cikin ta alheri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duniya wata tsiya ce a wurin Allah to wallahi da kafiri ko kanshin daɗi ba zai ji a cikin ta wannan hadisin bukhari da ya kawo shi sai mishi babu ce, babu mithlu duniya fil akhir babu da ke bayani akan kwatance tsakanin duniya da lahira kafin ya kawo hadisin sai ambaci faɗin! Allah wa alamu da ilmu annama in ilmu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathal ghaidin a'jaba al-kuffara na batu kuma ya hijiba tarahu musfara sun mai kuna hutaman Allah ce fil akhirati azabun shadidun mafsatu min Allah wa ridwanun aw man hayatu dunya illa mata'un ghurur ta cikin suratul hadid Allah yana cewa Allah yana cewa ku sani ya ku mutane cewa rayuwar duniya ba komai bace illa la'ibun wasa Allah ibi shine wasa wanda wani yake fatan ya rinjayi wani a ciki har yi murna cewa na rinjayuwa wani wanda ake wasan kwallo ko makamantarsu wa lahau lahau shi kuma shine wasa wanda bata lokaci ne kawai babu ma wani riba a cikinsa kamar yadda yara suke yin wasanninsu wa zinatun da kwalliya kawai Wata tafakhurun da alfaharereniya kowa ya dinga ganin ya fi ɗayan bayyana kuma tsakankanu wa takafurun fil amwali wal aulad da kokarin wane ya wane yawan dukiya wane ya fi wane yawan ƴaƴa Allah ya ce ba komai ba ce ita har ila yau ke ka masalin raifin kamar yadda ruwan sama yake zuba in ya zuba ya tsanar da shuka a ajabal kufara na batuhu wannan shuka tana burge manoma ana nan bayan watanni ƙarshen damuna kaka'a sun mai hidi sannan sai ya bushe ga baki ɗaya fatarahu wancan yabanya koriya sai ta koma ta bushe ta zama karmani Allah yake cewa sun mai kunu fafaman sannan kuma ya zama wato a karmamin da ya bushe wuta tana cinsa wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan a lahira dai abinda Allah zai aiwatar shine azaba mai tsanani ga kafirai da kuma gafara da yarda ga mu'mini Allah ka sa mu cikin mu'mini sai Allah yake cewa man hayatud duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya fa ba komai bace face jin dadi mai rudawa kaga a ayar Allah yayi ma rayuwar duniya kwatanci har kala uku kwatanci na farko shine tayi kama da waɗannan abubuwan la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafaqurun wa takasurun fil amwali wal aulad na farko kenan na biyu kuma kamar ghaythil a'jabal kufara nabatu na uku kuma mata'ul ghurur duk wannan dan mutane su fahimci cewa duniyar nan ba matabbata ba ce kuma kowa ya sani sai dai rudin da take da shi da kuma shedan da ke rinjayar mu da son zuciyar mu da ke jan mu zuwa ga abubuwan da za su fitar da mu ila yau daga cikin waɗannan hadisai da wasunsu da suke fassara wannan aya shi sa sai Allah yake cewa wa ma inda khairun wa abuka, abinda ke wurin Allah na lahira khairun ma'ana akhyaru shine ma'anan khairun ala ne mafi alkhairi wa abuka mafi tabbatuwa wato ne afdal wa adwam aljanna kenan Allah ka samu cikinta. ladan lahira saboda tabbatacce ne sarmadan ne shi har abadan ba mai yankewa bane to ya fi alkhairi da haka ana ce mu kar ku gabatar da duniya mai karewa wadda ba ta da tabbas ku fifita ta akan lahira wadda ke da tabbas kamar yadda muka ambata aya tana ba da amsa ne ga wancan mutumin wanda ya fifita cewa su sun fi ganewa zauna lafiya da makwabtansu amma akan kafircinsu ya fi musu sauki sun fi ganin daɗin haka akan su yi imani matukan imanin zai sa su yi gaba da makwabtansu har a dinga kakkame su ana kidnapping ɗinsu duk wanda ya yarda da rayuwar duniya yana ganin ta fiye mishi akan yi imani da Allah yadda da wasa da addininsa ya fiye masa akan addini akan akan wato imani da Allah babu shakka wannan yana cikin garin kita Allah ya cike ayat cewa afala ta'qiluna yace ko ba ku da hankali ne abu amr yana karanta ta da bilga'id afala ya aiki luna wato hala ba su da hankali kamar Allah ma bai so yi magana su kai a wannan aya tana nuna cewa aikin rashin hankali ne ga gabatar da duniya kan lahira haka daga cikin fa'iɗinta akwai aya ta nuna mana bambanci tsakanin abin lahira na wajen Allah aljanna kenan da abin duniya mai karewa tsakanin ad al faniya wal ukhra al baqiya tana bambance mana kai tsaye bambancin da ke tsakanin duniya wanda ba ta da tabbas wanda dama dai zaka mutu in ma cikin dadi kake ko cikin wahala dai zaka mutu sai dai ka bar hisab a baka da hisabin abin da ka tara ko kuma ma arzikin ya kare baka mutu ba ka koma ka sha wata sabuwar wahala kuma a duniya ai dukkaninmu za mu iya cina wasu da muka sani masu arziki waɗanda sai da arzikin ya gudu ya su da rayuwarsu suka koma kamar ba su ba suka koma ana kwatance da su cewa wani tsohon mai kuɗi ne ana tausaya musu a kona hadisi ma mara inganci da ake yawo da shi cewa ka tausaya wa mutane daga ciki har da ana cewa ka tausaya mai kuɗi wanda kuɗin shi zakani ka tausaya mai malami wanda yake rawa tsakanin jahilai ka tausaya wa mai mulki da a kwace mulkinsa ko da hadisin bai inganta ba amma babu shakka waɗannan mutane abin tausayi domin suna rayuwa cikin wani wani toma wani tashin hankali to haka mutum ya rayu da dukiyar ko sarautar ko shaharar ko ƙarfin ya mutu shi kenan ƙarfin da shaharar da komai ya kare bai da wata dabara kuma ya je tar da hisabin abin da ya aikata ko kuma waɗannan abubuwan su riga karewa kafin rayuwarsa kuma haka haɗa da akwai hisabin ita ko lahira duk wanda Allah ya taimake shi ya tsira shi ke nan fa ya gama komai ya samu falala Allah ka samu tsira wanda ko Allah ya saka shi a wuta to ya gama taɗewa wanda Allah yake cewa fa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaytu yadda abun yake duk wanda Allah ya shi a cikin wuta to wannan ya gama taɗewa wa ne zalimin lil ansar ayatan nuna mana wannan abu na biyu tana nuna mana cewa ita duniya duk abin da ke cikinta jin daɗi ne takaitacce tamfara ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda muslim ya rubuto shi da ibnu Mada annabi yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah dukkanin duniya abin jin daɗi ne wanda jin daɗin mai gushewa ne kamar da muka faɗi ma'anar al-istimta shine wato abinda ake cin amfaninsa wata rana kuma amfanin ya kau to daga cikin duk abin da ake cin amfani a duniya wata rana zan bai da amfani mafi alkhairi shine masu ta gari duk sauran ba su kai amfanin masu ta ba sannan za mu ga cewa idan muka yi istiqra'in alkur'ani za mu ga cewa ƙur'ani ya yawaita ambaton wannan ibara da aka cike ayyana da ita afala ta za ka same ta wannan fiye da dozin da alkur'ani a wurare daban-daban ƙur'ani ya ambace ta kamar ina kamar faɗin Allah a ta’amuru nan nasa bilbirri wata sauna an fusa kun wa an tun tattalu aƙilu ya alin kitabi imatu hajju na fi ibrahima wa ma ƙundira ta tauratu illa min ba'adi afala ta aƙilu ƙullau sha Allahu ma talautu bu alaikum Allah ya ce wala adarakun bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta akilu Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta akilu wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa la ikhtilaful layli wanda nahari afala ta akilu wannan maimaiti da Qur'ani yake kai yana cewa ba ku da hankali ne ba ku aiki da hankali ba ku da tafi da hankalinku ya kamata mu tsaya mai lissafi bisa Qur'ani yake yawan ambata wannan abu Qur'ani bai mai ta wannan magana haka nan kawai babu babu wanda dalili ba so haka malaman da suke bincike akan ulumul Qur'an musamman masu bincike akan akwai zahira ta takara wato repetition a alkur'ani me yasa qur'ani ke repetition sai suka ce wannan salon zancen salo ne na tankiya da yi wa mutane wato jallin zani akan su tsaya su aiki da hankalinsu ta yadda ya dace me aiki da hankali da dace ya taimake ka shi hankalin ka gane Allah ka bi Allah ka yi tauhidi ya taimake ka ka gane shari'a Allah ka bita ba wai ya taimake ka tsare ta Allah ba da haka muka ga za mu lura a duk inda aka kawo shi irin wannan ta'abirin tawon ya zo da ta'aqiluna ko ya zo da ya zo ne dan ya nuna ana jan zuwa ga kai amfani da hankalinka ka gane girman Allah ka gane tsayantaka Allah kai imani da saƙon Allah ka guje wa kafircewa Allah to waɗannan ababen su ne amfanin hankali ya daga cikin amfanin hankali ya daga cikin misuse na hankali ka ce hankalinka ya sa ka gano babu Allah ko hankalinka ya sa ka tsare ta Allah ko hankalinka ya sa duk abin da annabi ya faɗa wasu ka gwada da hankalinka in ya yarda ka in hankalinka ya yarda ka yarda hankalinka bai yarda ka tsare ta to wannan misuse ne na hankali amma amfani da hankali shine irin waɗanda aka ambata a ta'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ka dinga koya mutane gaskiya ka manta kanka kawai irin mara hankali ne irin faɗin Allah ya bu an likitabi dan me za ku dinga jayayya akan attaura bayan attaura ba a kau da ta ba bayan annabi Ibrahim kuna cewa ai annabi Ibrahim da attaura kaza kaza kuna tafar maganganu ba ku da hankali ne kaga hani akan ƙaryata annabawa haka nan faɗin Allah maɗauki sarki da yake ce manzo Allah yake fada a harshen Qur'ani Allah yake faɗa ga wanda manzo Allah da da da Allah ya so da ban taɓa karanta muku alqur'anin nan ba tunda ai na zauna a cikin ku tsawon shekaru 40 ban taɓa cewa an aiko ni ba inda ba gaskiya bane da tun san da na taso na nan shekara 15 sai a gana fare ba ku da hankali ne wato ku yan da nan ku gaskata cewa da gaskiya Allah ya ku zaka jama'a hankali abin amfani ne wajen gane gaskiya abin amfani ne wajen mun gaskiya ba wajen tsare ta ba a kuma da a yanzu suna takama da hankali suna ganin su mahankalta ne amma aikin shi ne ta Allah to waɗannan ba sa cin moriya hankalinsu sannan tambihi mafi girma da wannan aya take mana shine tana tsoratar da duk wani wanda yake zaben duniya ya kankane ta yi ta aiki don ita ya manta da lahira tana jan kullun shi akan cewa baya kan tafarki madaidaici ya zama din ka kawai duniya kaɗai kake nema inda aka ganka ina ka fito neman abinci ina baka neman abinci mai kake yi neman kuɗi baka neman ilimin addini baka bauta Allah baka karatun alkur'ani baka kula da salloli wani ma hatta azumin da ake wani ma baya yi azumi ma akwai wanda baya yi saboda abin neman duniya sallah baka bin jami'i sai sanda ka samu hali sai ka gama lissafi ko sai ka gama aiki a ofis ko sai kun fito latta babu abin da ya dame ka da addinin Allah baka so ma ka ji ana magana addini suka ce sun cika damun mutane da rigingimu ana damun mutane da rigingimu akan addini kai wai kai kai dan duniya ne ko to ayar kai take ma wa'azi a karo na farko cewa ka sani duniyar nan ba matabbata bace kuma duk wani abu da kai takama da shi an yi mai irin wannan abun kuma ya shuɗe ilimi kake takama da shi boko kake takama da shi wadata sarauta ƙarfin faɗa aji mugunta zalunci shahara tsakanin mutane duk abu da kake takama da shi akwai wani irinka ko na sama da kai da yi wannan takamar kuma ya wuce wannan shine sirrin da za a zo a nan gaba ayar sura ke magana akan karuna so za a ba su kwatance akan wani mutum da ya biye wa duniya ga yadda ta kai shi ina fata mun gane wannan lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi gaba daya Allah kuma ya gafarta mana mu ya rangwanta mana akan mu Allah ya kauda kai akan gazawan mu da rashin iyawanmu yan uwa da dama suna ta baran addu'a da saka su a cikin addu'o'in ubangiji Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke nema a sa addu'a akan dukiyoyin su da wasu suka rike musu Allah ubangiji ka fadda musu da haƙoƙin su akwai ƴan uwan mu bayin Allah waɗanda masu kame suka kakkama su ya Allah muna roƙo ka fadda su Allah ka ba su tabaci Allah waɗanda kuma suka rasa rayuwarsu a cikin su a waɗannan wurare na zalunci Allah ka ba su da shahada waɗannan azalaman mutane Allah kai mana maganin su akwai waɗanda suke suke nema a sa iyayensu a cikin addu'a wanda suka riga suka shuɗe to ba su kaɗai ba dukkanin iyayenmu baki ɗaya da malamanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmi gabaki ɗaya muna musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa kabarbaran su Allah ya sanya su cikin waɗanda Allah ya gafarta musu ya anshi ayyukan su na gari ya canza munanan zuwa masu kyau mu ma Allah ya sa mu cika da imani wannan ibada ta azumi da muke Allah mana roƙon karba mana ya Allah karka sanya wannan Ramadan ya zama shine karshen Ramadanin da zamu gota maka a ciki idan cikin kaddarar ya Allah ka kaddara shine to Allah ka karba mana waɗannan ababen da muka aikata Allah ya gafarta mana zulubban mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا لهم ذا أبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل قارنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين